بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بارك أن أوا ما سود بن درجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan yammaci mai tarin albarka na alhamis goma sha bakwai ga watan shawwal a wannan shekara ta biyu. daidai da goma sha biyar ga watan satumba shekara ta da 2011 miladiya domin dasa dasawa yadda muka tsaya jiya a wannan littafi mai albarka al'aqidatul wasitiyya ta shekul islam ibn taimiyya Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi shekul islam ibn taimiyya a farkon wannan littafi bayan ya yi godiya ga Allah maɗaukin sarki ya yi salati ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da iyalan gidan shi da sahabbansa sai shekul islam ibn taimiyya ya zayyano abin da yake aƙidar ahalus sunna wal jama'a sai ya zayyano shika-shikan imani guda nawa guda shida ya ce wa huwal imanu billah wa wa mala'ikatihi وملائكته وكتبه ورسله wal بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره sannan sai ce wa minal imani billah sai dinga zayyano abin da yake shiga karkashin imani da Allah madaukin sarki mun da yake a karatun jiya ya zayyano mana awe masu tarin yawa da suka hada sifofin Allah madaukin sarki sifatu ma'an da kuma sifatu zat siffar zatun ubangiji Allah madaukin sarki cewar yana da hannaye kamar yadda ya faɗa makansa yana da idanuwa kamar yadda ya faɗa makansa kuskure ne mutum ya ce Allah ta'ala ya ce wa ma Allah haka hi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyama was samawati matwiyatun bi yaminihi sai ce bi yaminihi din ai bi qudratihi wannan cewar bi qudratihi ne ai kuskure ne wai shi dole bai da Allah madaukakin sarki yana da dama ba Allah ta'ala ya sauke shekul islam ibn taimiyya a ayoyin da za mu tashi a kansu yau yake cewa wa ƙaulu yau shi ne darasin mana nawa eh na biyar darasinmu na biyar a karatun kasancewa darasin farko ya zama kamar muƙaddima ne ya zama kamar muƙaddima ce darasin farko yasa nake da wasu ka ce na hudu domin a cikin littafin wannan shine darasinmu na hudu amma darasin farko ya zama mukaddima na takaitaccen tarihin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a wannan darasi namu na biyar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wa qawlu da fadin Allah ta'ala da yace Ar-Rahmanu 'ala al-arshi stawa Ar-Rahmanu 'ala al-arshi stawa Ar-Rahmanu mubtada kenan 'ala al-arshi al-jar wal majrur domin wa akhbaru bi dharfi naw bi harfi jar nawina ma'anan ka'inan aw istaqar kamar da Ibn Malik ya faɗa a cikin alfiya ya ce wa akhbaru sun yi khabar suwa kenan malaman nahawu sun yi khabar bi zarf da zarfu ma'ana zarf yana zama matsayin khabar au bi harfi jar ko kuma da harfu jar wanda yake biyu su ayi kira shubuhu jumla eh shubuhu jumla yana tsayawa matsayin me khabar ka ce zaidun fiddar ku lura da wannan da ke ko kaga zaidun mubtada fiddar aljaru wal majrur fi mahalli rafa'i khabar mubtada wai idan suka ce fiddar ko kuma zaidun indak kaga inda zarfun ne almakani kullu kai kuma ka zo almakani wa huwa mudaf kafun mudaf ilai kullu da wannan da ke ko ko dai ya zama khabar da harfu jar ko ya zama khabar da zarf wai me suke nufi sai ibn malik ya ce na ma'anan ka'inan suna nufin ma'anar ka'in ai zaidun ka'inun fidar eh awistaqar ko kuma zainu zaidun mustaqirrun fidar in jiwa kenan in ji ibn malik rahimahullah a cikin alfiyarsa da yake zayyane abin da ya shafi khabar na mubtada yace wa akhbaru bi zarfi naw bi harfi dhar naw bi harfi jar nawina ma'anan ka'inan aw istaqar kenan ar 'ala arshi stawa a yaran ibn malik ar-rahmanu ka'inun 'ala al-arshi eh ar stawa na fata mun fahimci wannan da ke kun ga gogaggen malamin na hau ya san na nahawun ba sanin shanu ba kuma ya san aƙida wanda yake duk duniya har yanzu zama almajiran shi a hau dan alfiya ake karantawa kama daga diploma ita ake karantawa siyoyi e ita ake karantawa digiri ita ake karantawa duk almajirai shi ne a nahu wannan yana nuna mana filla-filla dake-dake cewar ubangiji allah madaukin sarki ya daidaitu akan al'arshi daidaitu wanda ta dace da shi don haka ya faɗa ya ce ar-rahmanu shi ne mafita daɗin ai alal arshi stawa akan al'arshi ya daidaitu subhanahu wa ta'ala wannan maganar shekul islam ibn taymiya yace fi sab'i mawadi'a a wurare guda bakwai ubangiji Allah madaukin sarki ya faɗi wannan cewar ya daidaitu akan al'arshi daidaitu wanda ta dace da shi kamar yadda ka san sifofin da muka ambata a darusan da suka bata sifofin ne suka dace dawa da ubangiji Allah madaukin sarki ba tare da mutum ya san kafiyarsu ba da ya ce yana da ido ba tare da ka san kafiyar idan ba kamar da ya san da ya ce yana da rahama ba tare da kasan kafiyar rahamar ba kuma fahimci wannan da kyau ko duk da cewa akwai asar nata fanzur ila asari rahmatullah kaifa yul arda ba da mutiha bayan ruwan sama kenan sai ko na asar ne na rahamar ubangiji Allah madaukin sarki to abin da na faɗa jiya nake da maimaitawa ba adalci bane a ce ahlus sunna sun ce Allah yana sama ku lura da wannan adalcin shine a ce ahalus sunna sun ce Allah ya ce yana sama adalci shine a ce ahalus sunna sun ce Allah ya ce a wurare guda bakwai ya daidaitu a kan al'arshi wannan shine adalci wannan ita ce magana shekul islam ibn taimiyya ya zayyano wuraren da ya ce guda bakwai kaga gidan bakwai kenan sai kuma ya zayyano su filla filla daki daki wuri na farko a cikin suratul araf aya ta hamsin da hudu inda Allah ta'ala yake cewa inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al arsh wuri na biyu cikin suratul yunus alayhi salam aya ta uku inda Allah ta'ala yace inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al arsh wuri na uku cikin suratul ra'd aya ta biyu inda Allah ta'ala ya ce Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-arsh wuri na gaba cikin suratu taha a aya ta biyar da ya ce ar-rahmanu 'ala al-arsh istawa wuri na gaba cikin suratul furqan a aya ta 59 Allah ta'ala ya ce thumma istawa 'ala al arshi ar-rahmanu fas'al bihi khabira wuri na gaba na kusa da ƙarshe kenan cikin suratu alif lamim as-sajada da Allah ta'ala ya ce a ayata hudu allazi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arsh sai wuri na ƙarshe a cikin bakwai din cikin suratul hadid a aya ta hudu inda Allah ta'ala ya ce huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arsh wurare nau kenan wurare guda bakwai kenan da ubangiji Allah maɗaukin sarki ya yi bayanin cewar ya daidaitu a al'arshi daidaitu wanda ta dace da shi wuri na farko Allah ta'ala ce inna rabbakumullah inna harfu nasbin wa tawkid inna lallai rabbakum ubangijinku Allah wanda yake shine Allah allazi khalaqa samawati wanda ya halicci samai bakwai wal arda da ƙasai bakwai ya halice su fi sitati ayyamin a cikin kwanuka shida sun mastawa alal arshi sannan ubangiji Allah madaukakin sarki ya daidaitu akan al'arshi subhanahu wa ta'ala mun gano wannan wannan shine wuri na farko cikin suratu al'araf a aya ta 54 Allah ta'ala ya zayyana a cikin waɗannan wurare cewar ya halarci sammai bakwai da ƙasai bakwai a cikin kwanuka shida in gana son tafsirin kwanuka shida sai ga cikin suratul fusilat qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin ya zayyano yadda ya halarci waɗannan Ta tunda ba tafsiri ake yi ba karatu aqida ne sai mu mai da hankali akan abin da ya shafi ayoyin kan abin da ya shafi aqida subhanahu wataala anan ya tabbatar maka kanshi da cewa shine mahalicin sammai bakwai da ƙasai bakwai eh kuma muka ce sammai bakwai duk da cewa Allah ta'ala ta yi as-samawat bai faɗi adadin su a wannan ayar ba amma ya faɗi adadin a waɗansu ayoyi Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna tusabbihu lahu as-samawati sab'u wal ardu wa man fihin wal ardu da ƙasai bakwai kamar yadda ya faɗa cikin suratu at-talaq wa min al-ardi mislahunna kuma yadda sama take bakwai haka kuma ƙasa take bakwai fi sitati ayyamin cikin kwanuka shida sun mastawa alal arshi istawa sifa ce daga cikin sifofin Allah wanda yake sifatu fi'ilin ce sifa ce ta aikinsa ba sifatu zat ba ce kullura da wannan da ke ko sifatu fi'ilin ce sifa ce ta aiki kamar sun mastawa alal arshi kamar yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thuluth al akhir kun ga waɗannan sifofi ne na me na aiki amma ɗaukaka cewar yana sama wannan sifa ce ta zati kamar yadda bayanan su zasu zo insha Allah ta'ala haka Allah ta'ala ya ce a cikin suratu ar-ra'd yace Allahu allazi rafa'a as-samawat Allah shine wanda yake ya daga rufin samai bakwai ya daga rufin kenan ba suna ɗanfare da me da ƙasa ba kenan na haka Allah ta'ala ya ce wa turi wa kitabin mastur fi raqin manshur wal baitil ma'amur sai ce wa saqfi al da rufin da aka daga shine rufin sama da ubangiji Allah maɗaukin sarki ya daga shi in ba haka ba ya gaga da haya in mutum ya doguwar miƙa kuma sai ga zai tabo sama sai Allah ta'ala ya ɗaga rufin sama din wai musuku sama'a an taqa alal ardi illa bi izini ubangiji Allah madaukin sarki ya daga rufin sama ba za ta faɗi kasa ba sai da izinin ubangiji Allah madaukin sarki Allahu allazi rafa as-samawati bi ghairi amadin ba tare da wasu ginshikai ba eh ba tare da wadansu ginshikai ba tarauna ha da kuke gani shin akwai mun ce ba tafsirin zamu ba ko shin akwai tafsi akwai ginshikan ne ku ne ba ku gani ko kuma aslan ma babu su eh wala saidu eh muhammad al-amini sai kidi yi wannan maganganun guda biyu kullum kuma yirin jari cewa babu su nan gaga akwai wannan aya da ke cikin suratul ra'adi akwai kuma wata cikin suratu kun shuru luqman bi ghairi amadin ba tare da wani ginshiki ba subhanahu wata'ala kenan amma ka duba ka ga masallaci ne za a yi shi mai taki 200-200 ginshiki nawa ake sami a ciki eh to ko wannan masallacin dubu akalla yana da ginshikai guda nawa guda hudu kowace kusurwa sai danda da za a cire wancan a cire wannan a cire wannan sai ya ga ko da baka ce ya sauka ba sai ya ga ya sauka amma dubu rufin sama baki daya subhanahu wa ta'ala kenan sun mastawa alal arshi sannan ubangiji Allah maɗaukin sarki ya daidaitu a kan al'arshi wa ƙala fi suratu taha ar-rahmanu alal arshi stawa ar-rahmanu shine uban Allah mai rahama kenan alal arshi stawa akan al'arshi ya daidaitu subhanahu wa ta'ala wa ƙala fi suratul furqan sun mastawa alal arshi sannan ya daidaitu akan al'arshi wa ƙala fi suratul alif lamim as sajada. surar da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake karanta ta a kowace sallar asuba ko mafi yawancin sallar asuba na ranar juma'a eh a sallar shi ta asubahi ranar juma'a yana karanta waɗannan surori din wannan sura din suratu alif mim as-sajda shafi nawa ne da ita shafi uku ce ba ta da yawa kun gano wannan da ke ko kuma waɗannan suna cikin sunonin da ya kamata a daɗa rayar da su an yi shiru wai na bukatar hadda ne hmm? harisu a ba daɗe ake a tsaye ba ai akwai sunonin da yawa aka karantar da mamu ko da shi ma dai limamun din ne yake bukatar shi ma ya tsaye haddace ta tukunna ya dai faɗi gaskiya yawwa sai ga wasu sunonin da ake cewa ko da sau ɗaya ne mutum ya yi a rayuwa a ya yi sallar magariba da araf amma sai ga an cika riga da iska akan irin waɗannan sunoni da <laughs> eh eh kun lura da wannan da ke ku yau ai ko so da aka ci a shekara yazo da shi kenan allah allazi sama samawati wal arda wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su fi a yamin a cikin kwanuka shida sun mastawa alal arshi wuri nawa kenan na shida sai wurin karshe huwallazi shine wanda khalaqa samawati wal arda ya halarci samai bakwai da kasai bakwai fi sitati ayyamin a cikin kwanuka shida sun mastawa al arshi sannan ya daidaito al arshi wuri ne kenan wuri bakwai kenan ba abin malam bashin dalili da ya ce bakwai sai ya kawo su to amma kuma ai bai kawo wacce kake karanta a cikin suratul baqara ba wace sun masawa ilis sama'i fasawa huna saba samawat bai kawo wacce ka karanta cikin suratu fussilat ba sun masawa ilis sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha wal ardu itiya tawan aw karan a atana tayi'in kun lura da kyau saboda me na'am waɗanne aha to wacce kuma da bai kawo fa nam ana magana ne a kan al'arshi nam shi yasa aka cire wancan ba ana magana ne a kan saman sama Ya ce ana magana ne a kan al'arshi waɗancan kuma ba su da lafazin al'arshi kun lura da wannan aha aha eh kana haka kama kana kayyafa eh mana gaskiya ne ai da yi haka sai muke ganin kamar yana yana kayyafawa kuma min gaire ta kayifin wala tamsil na'am bal qawluna qawlu a'immatu huda tuba liman bihadihim kadi tada kace me eh qasru a babu lafazin kasar a kuma kulura mun sha mimita na kwakwalon ku suke waɗancan suna da ila idan yi ta'addi da ila ma'ana shi daban in yi ta'addi da ala ma'ana shi daban in ya zo ba ila ba ala ma'ana shi daban kuna ina ne zan faɗa ke na malam ka kun gano wannan da ke ko shin ma'anarsu da ila da ala ma'ana iri ɗaya ce wasu rigarci malaman tafsiri suka ce iri ɗaya ce kun lura da ke ko amma tun da harufin ya sha bambam yana nuna cewar ma'anonin sun sha bambam idan ya zo da ala yana da ma'anar ɗaukaka akan abu kun gane ko ya zama na wanda istiwa'i a kan shi kenan yana saman shi shi abin da aka istiwa'i a kan shi yana ne yana ƙasa Allah ta'ala yake ce da annabi nuhu alaihi salatu wassalam fa idza stawaita anta wa man ma'aka ala al-fulki fa idza stawaita kaga istawaita anta wa man ma'aka sai ce ala al-fulki litastawu ala zuhurihi litastawu ala zuhurihi ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلب كذا آية ده aka fayyace mana litastawu ala zuhuri kuma tazkuru ni'mata rabbikum idza istawaytum alaihi kenan duwana yana nufin daidaituwa ne akan abu kun gane wannan da kyau ko kena idan ya istawa ya zama da ma'anar ila idan ya zama da ma'anar ala yana da ma'anar abin nan alirtifa alai ɗaukaka a akan abu idan yazo da ma'anar ila idan yazo da ila kai ba ma'anar ila ba in yazo da ila yana da ma'anar alqasdu thumma stawa ila sama ay qasada ila sama wa dukhanun fa qala laha walil ardi tiya taw'an aw karhan qalata ataina ta'i'in idan yazo babu ila babu ala yana da ma'anar alkamal kun gane wannan da ke ko falamma walamma balaga falamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukuman wa ilman falamma balaga ashuddahu wastawa kaga istawa ba kawo ala ba ba kawo kuma ila ba atainahu hukuman wa ilman sai zamana walamma balaga ashuddahu wastawa ya cika halittarsa ya cika sifofi na cika suka tabbata a gare shi atainahu hukuman wa ilman fa idza sawaituhu ga wani aran mace yace Allah ta'ala yace fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qawluhu sajidin fasajara al mala'ikatu kulluhum ajma'una fasajara al mala'ikatu kulluhum ajma'una ina ba ta mun gane yarurrukan kenan guda biyu waɗannan bambance bambancen da ke cikin su kenan wannan yana nuna mana tabbas dahir ubangiji Allah madaukakin sarki yana da sifa ta me al-istiwa' daidaituwa akan me al'arshi wannan kuma aƙida ce mai zaman kanta kamar yadda bayani zai zo cewar Allah ta'ala yana sama ita kuma aƙida ce mai zaman kanta kowace tana da dalilanta dalilan Allah ta'ala ya daidaitu a kan arshi guda ne guda bakwai ne ina fata mun gane wannan da kyau yace ina rabbakum Allahu alladhi samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma mastawa. alal arshi kamar yadda a sifofin da suka gabata muke bayanin ubangiji Allah madaukakin sarki ya sifanta halittarsa da waɗansu sifofin da ya sifanta kanshi da su ala kauli qauli ta'ala laysa kamithli shay wa huwa samiu al-basir ajiya da muka kawo Allah ta'ala da yace wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram sai kuma muka kawo ya sifanta halittarsa da fuskoki yace wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira ga sai na lissafa wujuhun da sauransu ina fata mun gane wannan da ke kuma kamar ya ce walitu suna'a ala aini ya ce alam allahu ja'allahu wali walisanan wa shafatain kaga ala hadi qawli ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa samiu cewar ubangiji Allah madaukin sarki ya daidaitu akan al'arshi wannan ita ce aqidar annabawa baki ɗayan su kun yi shiru ita ce aqidar sahabban baki ɗayansu no kenan ita ce aƙidar tabi'ai kun lura da wannan da ke ko ita ce aƙidar mazhabar malikiya ita ce aƙidar mazhabar shafi'iyya ita ce aƙidar mazhabar hanafiya ita ce aƙidar mazhabar hanabila kun lura da kyau abinda ya sa muka ce ita ce malikiyanci saboda ibn abi zaid al-qayrawani haka ya faɗa a cikin risalarsa yace wa annahu fawqa arshihil majidi bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi a cikin risala ta ibn abi zaid kun gane wannan da kyau ko ya ce wa annahu shi Allah maɗaukakin sarki fauka arshihil majidi yana saman al'arshinsa mabuwayi mai girma bi zatihi wai karka ce bi ilmihi ko bi rahmati ko sai ya ce bi zatihi shi ne asalin mazhabar malikiya kenan don shi ba bakon hauren malikiya ne shi sa kambin shi ma ake kiran shi al maliku sahir shi shine karamin imam malik shine mukhtasar ɗin imam malik ibn anas kamar da ibn qayyim shine mukhtasar din ibn taymiya kun ji wannan da kyau cewar shi ne mazhabin hanafiya idan muka shiga ta tahawiyya ta abu ja'far tahawi alhanafi za ku ji bayanin filla-filla da ke da ke da muka ce ita ce mazhaban hanabila idan muka shiga cikin lum'atul itikad alhaji ila sabilin rashad za ku ji bayanin filla-filla saboda haka mutumin da ji ya ce wai Allah yana ko ina to wannan ba ba ba ba ne. bane ba kuma ba shafi'e ba ba kuma ba hambale ba ne kamar yadda yake kuma ba ba hanafiye ba ne ɗan haure ne ina fatan mun gane wannan da ke ko amma in dai ba haka ba gaba ɗaya su iri ɗaya ce shi yasa kake ganin a usul ba a samu saɓani ba da hanafiya da hanabila da, da shafi'iya da malikiya a usul ba wani saɓani shi yasa kuka ga aka karanta muqaddimar risala ta ibnu abi zaid al-qayrawani ina fata mun gano wannan da kyau ko sannan aka zo aka karanta kuma ha'iya ta ibn abi daud alhambali wasu ka ce alhambali ne wasu ka ce ash-shafi'i ne baya cutarwa da muka karanta an samu bambanci ba samu bambanci ba dan ya nuna maka aqidar baki ɗayan su aqidar su aqida ce iri guda duk ce kuma ba wai sun yi zamani ne guda ba lokacin abu hanifa shine farko wanda yake magabaci shekarar da abu hanifa ya rasu shekara aka haifi imamu shafi'i ina ba ta mun gano wannan da kyau daga baya ne aka samu wasu suka rarraba a fikihu yana malikiya a ɗariƙa yana junaidiyya a ƙira yana asha'ira sha'ira ya ce filfikihi a lash'ari filfikihi maliki kai kai azarwabi في في الأقدي الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة جنيدي السالكي haka ya faɗa ya ce fi akadi alash'ari a aƙida yana kan mazhabin asha'ira ne wa fiqhi maliki a fiqhi kuma yana ba maliki wa fi tariqa a tariqe shi kuma junaidi yana tariqa junaidiya ne so ba ba ta wancan garin yake yi ba ta ɗaya garin yake kaga ya raba kanshi gida nawa me yasa ba zai aƙidar imam malik ɗin ba kamar yadda ya fi kihunsa ai mutumin da ya ki aƙidar ka yi fi kihunka ai bai da kai ba kun yi shiru me yasa ba zai kamar yadda ya fi kihun me yasa ba zai ba zai aƙidar ba kamar yadda ya fi kihun me yasa ba zai ɗariƙar ba kun gano wannan da kyau ko saboda haka dan ka san abun akwai wata manufa a makarantu da ake karantar da risala a matsayin matakin farko a ajin farko sai ya na daga babin filwudu ake tashi kun lura da ke ko ba a tashi daga babu matan ta bil alsinatu wa ta ta kidul af'idatu min wajibi umuri diyanat sai a ɗauko sharhu umul barahin sai a kakaba wa mutane wanda yake wannan wannan tsarin bakararan tsari ne bai haifi ɗa mai ido ba kuma ba zai taɓa haifa ba tun da risala ce a karanta ta tun daga bismillahir rahmanir rahim ba a ta tafi har shekara uku da ake karantawa ina fata mun gane wannan da kyau Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya mana gamdakatar wa qawlu ya isa inni mutu wa fika wa rafi'uka ilai barrafahu Allah ilai ilai yas'adu al-kalimu tayyib wal 'amalu salihu salih yarfa'u ya hama nubni li sarhan la'alli ablughu al-asbab أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسب بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتي وقوله da kuma faɗin Allah ta'ala da ya ce ya isa ya kai isa kira ne wannan ko ba kira ba kira ne da sauti ko ba da sauti ba ku tare mu ba ayoyin da za su biyo bayan waɗannan ayoyin da aka karanta kasu wani yana cewa Allah yana magana ba da sauti ba Allah yana magana ba da harafi ba to ya ce yana magana ba da harafi ba yanzu gashi na karanta qul huwallahu ahad kuma kai ka ce mun qafun lamun ha'un wawun alifun abin nan lallan hakuri alulan jaye sadi mun jaye dal ka ce mun goma ba harafi ba ne? ka ce Allah yana magana ba da harafi ba mai kenan kake so ka ce kana so magana ka ce mun da irin magana cakwai kwaya yake yi kun yi shiru na idan cakwai kwaya tana magana kana gana harufa to me yake so ya ce wai ce Allah yana magana ka san ce kwaikwayo ba wa qawlu da faɗin Allah ta'ala da ya ce ya isa ya kai isa in ni inni wafika lalle ni mai sanya maka bacci ne wa rafi'uka ilayya kuma lalle ni mai ɗauke ka ne zuwa gare ni zuwa yana kenan sama dan ga cewa rafi'uka ilayya wanda zai daga daraje shi ne to wannan kai kwambala a larabci dan baya ta'addi da ila shi sa Allah ta'ala ce da annabi Idris wa rafa'anahu makanan aliyya kullu kaga bai ta'addi da ila ba domin daga mai daraja ce amma da yake daga shi ne zuwa inda yake sai ta'addi da ila kuma da aka ce an daga zuwa yana da jiran da cewar an daga kasan sama ne ba kasa ba yau inda mutu yana da tsaftataccen hankali ya isa in ni mutu mutawafika ni mai sanya maka bacci ne wa rafi'uka ilayya kuma mai dauke ka ne zuwa gare ni kenan ubangiji Allah madaukin sarki ya sanya mishi bacci sannan sai ya dauke shi domin in aka ɗauke shi ido da ido abin nan yana ganin abubuwa zai ga ka annama ya sa'adu sama lura da kyau ko domin cewar ana sanya mu wannan bacci ne ya zo ƙura'ani da irin wannan Allah ya an fusa hina mautiha kago ba ɗaukar rai ne wallati lam tamut fi manami ya fahimsu wallati zo alayhal wai rusul ukhra ila ajal Barra faahu Allah ilai sai Allah ta'ala ya ce abinda suka ba daɗin nan ba haka ba ne. dan sun ce Allah ta'ala yake hikaito mana magana suka bada wa bi kufri ma qawlim ala maryama butanan azima wa qawlim inna har alfahari suke yi wa qawlim inna qatalna almasiha masiha isa ibn maryama rasulullah Allah ya ce wa ma qataluhu daya wa ma salabuhu kaga ya dauki aqidar filla filla daki daki aka kore ta wa ma qataluhu basu kashe shi ba to kaga tunda basu kashe shi ba batun ma sun tsire shi bai taso ba to don a hara a ɗauki wannan aƙidar ta a taslib a kace-kace da ita kun gane wannan da ke ko ta zama na babu ita su karanta sai ya ce wa masu labuhu walakin shubbi halahu wa innan lazi na talafu fiye lafi shakki min ma lahun bihi min ilmin illati ba a van wa ma kataluhu ya ƙinan sai ce bar rafa'ahu Allah ilaihi duk wannan abin ba haka ba ne ya a hullahu ilaihi Allah ya ɗauke shi ne zuwa gare shi mun amma aya no nan. biyu sai aya ta gaba shekul Islam bin itime ya ce mana Allah ta'ala ya ce kwai bin itime ya ce Allah ta'ala ya ce ilaihi zuwa gare shi ne shi wa kenan yas'adul kalimun tsayibu daɗaɗan maganganu suke hauhawa dan idan aka ce yas'adu shine yana hauhawa shi za a yi kiran lifta da mas'ad dan tana daga ka zuwa ina hawa na daya zuwa hawa na biyu zuwa sama za a yi ta mas'ad ilaihi zuwa ga Allah yas'adu yake hauhawa me alkalimu at-tayyibu kyawawan maganganu ba ka ga an cire ta'un ba yau an ta an akwai ta'un sai zama alkalimatu kenan sai zama mufrad in aka cire kuma sai zama jam'i yuharrifuna la kalima kenan ba wai magana ɗaya suka canza ba maganganu da yawa suka cancanza ya yas'adu al-kalimu tayyibu da dan maganganu zikiri salatin annabi hailala karatun qur'ani tasbihi duk ga Allah madaukakin sarki suke zuwa wal amalu salihu kyakkyawan aiki kuma yarfa'u yake ɗaga wannan abin din da aka faɗa da Allah ta'ala ce ya su'adul kalimu tayyib zuwa ga Allah maɗaukin sarki kadai ya al-kalimu tayyib ya zuwa ga Allah ta'ala kadai al-kalimu tayyib yake hawa wal amalu salihu yarfa'u kyawawan aiki kuma yake daga shi kenan bayan yi aiki kuma sai ka shi da kyakkyawar addu'a dan ta ɗaga shi ban yi aiki kuma ka yi kyakkyawan aiki sai ka sake biyo shi da wani kyakkyawan aiki din kyakkyawan aiki ya zama ne yana bin kyakkyawan aiki ya hamanu in ji fir'auna kenan ya ce ya kai hamana wazirinsa kenan ko ya ce ibini lisarhan ka gina mini katafaren gida ka gina mini katafaren gida babban gida katanga katuwar katanga saboda mai, la'alli domin ina fatan ina son ablughul asbab in kai ga hanyoyi waɗanne hanyoyin asbabar samawat kaga alal badaliya kenan hanyoyin zuwa sama fa'attali a ila ilahin musa in tsinkaya zuwa ga abin bautar annabi musa in juwa in ji fir'auna yace ce wa’in la azunhu kadhiba a'udhu billah yace yana ce abinda zaton abinda annan Musa ya gaya mashi wai ƙarya yake a'udhu billahi Shaitan shaitanir rajim me wajen shahin na kawo wannan ayar kenan daga cikin da'awar da annan Musa alaihi salatu wassalam ima fir'auna ya faɗa mashi cewar Allah yana sama kun yi shiru to kuma da ya ce mashi Allah yana sama shine wai yake so saboda tsabagen jababuranci yake so ya kai gare shi yasa da kuka ji na ce cewar Allah ta'ala yana sama ita ce aqidar annabawa amma cewar Allah yana ko ina to wannan aqidar ka je ka samu yaro wanda baya zuwa majalisin da ake cewa Allah yana sama baya zuwa majalisin da ake cewa Allah yana ko ina ka tambaye shi ka ce mai ina Allah yake zai ce maka yana sama domin cewar Allah ta'ala baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa babu kaifa kana wala aina kana wala kaza kaza kaza wani fasifa ce ta babu dan dai ka gama hada lissafin to zai nuna maka babu shine total din imani to baya sama baya kasa baya kudu baya arewa to wani zarfi ya kare kuma da yake magana eh ɗaya kenan kuma sai ya ce yana ko ina to haɗa su ba za su haɗu ba cewar yana ko ina to yana sama kenan sai ce maka a'a yana nan kenan sai ce a'a kuma ya ce yana ko ina shi karan kanshi bai gane me yake faɗa ba ɗaya kenan na biyu kuma yana ko ina yanzu kamar yadda yake masallaci yana coci kenan kun shiru kamar yadda yake a cikin gida yana kuma cikin sokawai kenan uf billah Eh, ba ya ce yana ko ina ba ba ka da dama kai wannan wannan tambayar sai kuma ya ce maka a shi yasa suke cewa wai ilmin tauhidi mutum kada yi zurfi a ciki wai ya bihi sama sama kun gano wannan ke ko abin da Allah ta'ala ya turo annabawa akan shi ya turo manzanni akan shi kuma shi za a ce wa mutum yi sama sama haka wannan tsabagen rusa makaranta annabta ce ka ce wai tauhidi a yi sama sama to amma bai irin abin da yake faɗa dole ya ce a yi sama sama domin shi karan kanshi haka aka lakana mashi shi shi ba zai malamin shi ba zai iya ba da waɗannan amsoshin ba balle shi to amma da ya huta ma shi ya faɗa abin da Allah ta'ala ya faɗa babu wani wanda zai ce shi ya faɗa amma da ya zo ya ce Allah yana ko ina to fa shi ya faɗa ba Allah ne ya faɗa ba ba manzo Allah ne ya faɗa ba ba sahabbai ne suka faɗa ba wa qawlu da faɗin Allah ta'ala da ya ce a amintum yanzu kun amintu kun amince man man fi sama'i wanda ke sama wa kenan Allah amma wasu gaza an ce wanda burbushin mulkinsa yake sama to burbushin mulki shi baya ƙasa? eh? kun yi shuru ya ce wanda burbushin mulkinsa wai burbushi ma ya ce <laughs> ba ma ainihin mulkin ba kenan ko kuma ya ce wanda mulkin sa yake zama to mulkin kasa kuma yana ina yana hannun shi shi dai tunda ya ce mulkin sa mulkin Allah yana ina to shi yana so ya kafcari mulkin kasa kenan eh eh na biyu kuma sai ya ce ai mala'ika ne kanga su kansu da suke a tahrif din. ba su baki kai wuri guda ba wasu suka fassara man fi sama shine wa mala'ika to idan mala'ika ne sai Allah ta'ala ya ce an yakhsifa bikum al-ardh sai ya ce yakhsifa yanzu mala'ika ɗaya ne a sama eh ba mala'ika shi ma ya san ba mala'ika ɗaya bane a sama to amma kuma sai Allah ta'ala ce an yakhsifa bikum al-ardh fa idha hiya tamur kenan kaga ta ko ta ina lughatan wa ma'anan duk babu inda ya daidai da abin da mutum yake fara ko ya ce mala'ika ne ko ya ce mulki ne duk babu abin da ya daidai da wannan fasarar hakan nan duniyar hadisai da zamu zo mu shiga a darussan gaba da Allah da yake cewa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala yanzilu rabbuna sai ce a a yanzilu mala'ikatu rabbina wa mala'ikun ubangijinmu to da shi da ya ce mala'ikatu rabbina ai kasan ba za a kwatanta ba da manzo Allah sallallahu da ya faɗi magana ina fata mun gano gane wannan da kyau ai ba ma za a kwatanta ba alam tara anna sayfa yanqusu hadduhu idza qila an idza qila inna sayfa amda min al-asa أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي ya يخسف بكم ƙasa a kanku ya يجرج زامه ƙasa. ya nutsar da ku fa'iza hiya tamur ko sai ga ƙasa gaba ɗinta tana juyawa am amintum ko kun amince ma man fi sama'i wanda ke sama an yi ursula alaikum hasiban da ya aiko muku da guguwa mai ɗauke da tsakuwa da duwatsu fasata alamuna kaifa nazir da sannu za ku gane cewar ya ƙarshen al'amari yake kasancewa ƙarshen waɗanda suka yi inkari kuma ga dubu man kun lura da wannan da kyau ko man duk da cewar lafazin ne mufradun muzakkar idan yana zuwa da ma'anar jam'i harafin farko kalmar farko domiri na farko ya udu ila laf ila mana yana zama mufrad kenan amma domiri da suka biyo baya sai su zama mai jam'i idan dama ana nufin mai jam'i kamar da Allah ta'ala ya ce wa minan nasi man wanga masa mai mahali shahid sai ce ya kulu kaga ya kulu ada ila lafzi man domin kamar lafazin man lafazin ne mufaradun mazakar kuna tare da ni ya kulu fa ya kulu kuma ya kulu lafzun fi'ilun mudari'un mufradun muzakkar amma ƙarshe sai ce yaya wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minina sai mai da shi hum ya mai da shi mu'minina kullu dan ana nufin me jam'i ne amma nan da yake wai nayi wancan turancin ne dan mu gane cewa wai a fassara fa da mala'ika a fassara cewa mala'iku ne to babu masakada babu wata dama da za a yi amfani da wannan ayar a ce wai ai mala'iku ake nufi a sama domin me domin Allah ta'ala cewa yi a amintun man fis sama'i an yakhsifa haga ya kawo fi'ili eh jukumar arba arda fa ta hiya am amintun man fis sama'i an a ga inda jam'i ne da wannan inda mala'iku ne da wannan fi'ilin ya zama jam'i kenan to amma da yake babu inda zai dauki fasarar mala'ika sai ubangiji Allah madaukin sarki ya kawo shi a yanda yake subhanahu wataala dan ya tabbatar mana abin da yake nufi amma dan wani dan bana bakwai a larabci kawai sai ce wai zai fassara maka abin da ake nufi bayan ga Allah ta'ala yayi bayani a sa kitabun fusilat ayatuhu min ladun hakimin khabir bambanci tsakanin alistiwa da al'ulu yana da kyau ka fahimci wannan alistiwa sifatu fi'ilin ce sifa ce ta aikin ubangiji al'ulu sifa ce ta me ta zati kun shiru kun gane ko al'ulu sifa ce ta zatin ubangiji alistiwa sifa ce ta aikin ubangiji za ka kake ganin istiwayi din ba da halki samawati wal kun gane wannan da ke ko domin sifatu fi'ilinci kamar ruwan sama Allah ta'ala yana cikin ayyukansa yin ruwan sama aga ga ruwan sama ba wai an yi shi kuma ya karbe ya tajaddad ku lura da wannan da ke ko ɗaya kenan na biyu alistiwa dalilanta ta tabbata ne da dalilai sabitatun bin naqal ta da in babu dalili babu yadda za a yi a ce ubangiji Allah madaukin sarki ya daidaitu al'arshi amma daidaituwa a sama ci abin nan cewar yana sama cewar ubangiji Allah madaukin sarki yana sama wannan da dalilai ne da kuma hankali shi kiran kanshi hankali tsaftatacce ya tabbatar da ubangiji Allah ta'ala yana sama ba ganin kurma an zai rantse maka sai ya ce yayi haka sai ya haka ba ganin kai ma zaki addu'a haka kake yi me yasa baka haka sai kai haka sai kai haka sai kai haka saboda yana ko ina sai ga zan ce kai hunturu hunturu ya fara kama fa bawan Allah ta dan sa mishi mari eh shi karan kanshi yake yin haka yake daga hannu mm. yana ishara zuwa ga mai kina yana ishara zuwa sama da ubangiji Allah madaukin sarki yayi isra'i yana cikin abubuwan da ubangiji Allah madaukin sarki ya zabi manzo Allah sallam da shi shi kadai cikin annabawa shine me al-isra wal mi'raj ina yaje sama kun gano wannan da kyau ba sama yaje ba sama ya to amma duk da waɗannan abubuwan da ake karanta sai garasa ina kwakwalan mutane yake famalahum an tazkirati mu'ridun ka na muhammurun mustafira farrat min qaswara ga dalilai kamar rana garjin azhar dalili na alistiwa dalili ne guda nawa guda bakwai amma dalili na al'ulu na cewar shi Allah maɗaukin sarki yana sama dalilai ne sai dai a baka so kawai a wuce baki da diga ba ne wai ina so mu bambance tsakanin alisiwa da me da al'ulu shi yasa na ce muku kowace aqida ce mai zaman kanta kun gane wannan da kyau ko kowace aqida ce mai zaman kanta cewar ubangiji Allah madaukin sarki yana sama tana cin gashin kanta tana da dalilanta cewar kuma ya daidaitu a al'arshi daidaito da ta dace da shi wannan ma aqida ce mai zaman kanta tana da dalilanta wa qawlu هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير شيخ الإسلام ابن تيمية يكرنتو من وانا آية ميتارا البركة دكي تشكين سورة الحديد bayan ya kawo su a ina wato yana da kyau mu fahimci duk tartib yadda yake jeranto ayoyi din kaga ya kawo ayoyin alisuwa sai biyo su da ayoyin al'ulu al'ulu akwai littafi mai zaman kashi al'ulu na dinin zahabi aka tattaro maka ayoyi da dalilai da suke nuna ubangiji Allah maɗaukin sarki yana sama sai kuma ya biyo su da ayatul ma'iyya cewar ubangiji Allah maɗaukin sarki kuma yana tare da ni da bayansa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun Allah ta'ala ce huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda shine fa Allah wanda ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai fi sittati ayyamin a cikin kwanuka shida thumma stawa 'ala al-arshi sannan ya daidaitu akan al-arshi ya'lamu ma yaliju fil ardi shi Allah maɗaukin sarki ya san duk abin da ke shiga cikin ƙasa amin wannan a baya duk abin da yake shiga sawa'un shuka ce sawa'un ƙwari ne sawa'un gawawaki ne da aka binne duk abin da ke shiga cikin ƙasa ubangiji Allah maɗaukin sarki ya san shi wa ma ya aruju minha wa da duk abin da ke fitowa daga cikin ƙasa na tsirrai ne na menene na gwalagwalai ne duk ya sani subhanahu wataala wa ma yanzilu minas sama da duk abin da yake saukowa daga sama sawa'un wannan ruwan sama ne na mala'iku ne wa ma ya aruju fiha da duk abin da yake hawa zuwa ina sama ai kun ga da muka kawo ayoyin Allah ta'ala yana sama shekul islam bin taymiya bai kawo ta arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi ba saboda me saboda wanda fa za a ba littafin fa yana zaune fa yana jiran a gama bashi a gama rubuta mishi ya tafi tunda rubutu ne da ake yin shi yanzu yanzu za a ba shi yasa ake kawo mashi amma ayoyin istiwa'i da yake su kididdigaggu ne guda bakwai sai aka lissafo mashi su amma su na Allah ta'ala yana sama wannan sai dai a dan bashi abin da ya sauka sauran kuma ya tadabburi a cikin Qur'ani zai same su kun gane wannan da ke ko sai Allah ta'ala ya ce wa huwa ma'akum shi Allah ta'ala yana tare da ku aina ma kuntum duk inda kuke wallahu ma ta'maluna basir ubangiji Allah madaukin sarki dangane da duk abin da kuke aikatawa basirun mai gani ne ka jira abin da ayat ta rufe basirun mai gani ne a kenan ba ma'iyya ce zatiya ba eh ba ma'iyya ce zatiya ba dan yana tare da shi ku ne da zatinsa to kuma ya ce wallahu ma ta'maluna basir sai zama hashu kenan a'udhu billah babu hashu kuma qur'ani kun lura da wannan kenan wa huwa ma'akum Allah ta'ala yana tare da ku wannan ita ce ake kira alma'iyya na karanto ayoyin duka magana ta su ko wa qawlu ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbihum bima amilu yawm al-qiyamah inna Allah bi kulli shay'in alim wa qawlu la tahzan inna Allah ma'ana wa ni innani kuma asma'u wara dan ba na ci muku za ta dawo ba inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun wasbiru inna allaha ma'as sabirin kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma'as sabirin kai wato tauhidi akan ayoyin alqur'ani da daɗi yake wannan shekul islam ibn taimiyya fa yana nuna kalubalen mu ne fa dole ne ka tashi kai kai mahaukaciyar haddata alkur'ani mai girma ba kai haddata disumuni sai an kama ka gyara ba ko di shafi sai an maka gyara su biyu su uku an yi baka gama yin laushi ba kuma nasiru in ba haka ba mala ayoyin fa wai na faɗa mana a darasin nan fa wai ko wanda za a ba littafin ya taufa yana jira ne fa aka ɗauki alƙalami ake ta rubuto su ake ta rubuto su kasan akwai hadda mai ƙwarin gaske kuma amma wani ya ce ya haddace ‘ya'yan sun haddace amma sai ka ga anya kuwa kun haddace da an yi ta daburi Allah ta'ala ya ce wa huwa ma'akum ayyana ma kuntum wannan wurin nan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo mana a jerin gwana waɗannan ayoyi da muka karanta kuma zaka kuma wani abu galibin ayoyin da ake kafa hujja da su akan Allah yana ko ina su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo wai ya nuna maka ya san su kun lura da wannan da ke ko wacce bai kawo ba ita ce abin nan wannan wayalmatu mata wasu su biyi nafsu wa nanu aqrabu ilakum min ablil warid kullum da kyau amma waɗannan guda biyu nan da ya kawo su ne ake kafa hujja sauran kuma sai a ta abin nan da wannan ta farko da wannan ta biyu da ya kawo Allah ta'ala ce huwa ma'akum Allah madaukin sarki yana tare da ku aina ma kuntum duk inda kuke haka ne yace ma yakunu min najwa da dai bai taba kasancewa ga masu ganawa da juna thalathatin su uku illa huwa rabi'uhum face Allah shine na hudun su wala khamsatin hakan nan ba sa taɓa kasancewa su biyar illa huwa ba ce shine na shidansu wala ajina min zalik hakan nan ba sa taɓa kasancewa ƙasa da haka anoke nan. ko biyu wala aktar ko sama da haka nauke nan bakwai takwas tara miliyan ɗaya ko nawa ne illa huwa ma'ahum face shi Allah yana tare da su aina ma kanu duk inda suke sun mai yunabi'uhum sannan ya fayyace musu bayani ya ba su labari dalla dalla bi ma'amilu da duk abin da suka aikata yau qiyama a ranar alkiyama inna allaha lalle shi Allah ta'ala bi kulli shay'in daga kowanne abu alimun masani ne da me rufe ayar da me ya buɗe? alam ta'lam eh alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard alam tara anna allaha alamu ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم كيف إيه بعلمه كنا إيه كيف إيه معهم بعلمه سبو دمي ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم حياتي والله أبن إن الله بكل شيء عليم يبوده da sifa ta ilimi ya rufe da sifa ta ilimi wannan da tasiri a fagen tafsiri a ƙawa'ir tafsir irin abubuwan da ake rufe aya da su ina fata mun gano wannan da kyau to amma sai ka rasa wai me ya ɗibi mutum ne da ya nace akan cewar wai Allah ta'ala yana ko ina wani haka aka bashi karatun abaibai Allah ta'ala ya sauwake kun san wato mutum ya fahimci abu a bai yana da hatsarin gaske don zai ta tafiya ne ta tafiya yana ganin a daidai yake kun da kyau ko wani kuma yana da wata mummunan manufa da ya ɓoye na watakila yana da aƙidar Allah yana ko'ina abin nan ana ganin Allah to kuma hagan ya ce Allah yana sama gobe da safe kuma ya ce da almajirai ya ga Allah to za shi tambaya su ce ala gaba tamala an yi mai iraji ne eh to haka dole ya nace akan cewar Allah yana ko'ina kenan Allah ta Allah ya sauwake Allah ya tsare mu amma waɗannan ayoyi da ubangiji Allah maɗaukin sarki ya zayyana mana yana nuna cewa ubangiji Allah maɗaukin sarki yana tare da bayansa baki ɗaya a aya ta farko da aya ta biyu da shagul islam ibn taimiyya ya kawo mana yana tare da su baki ɗaya da ilminsa da ganinsa, kun da wannan da kyau ko da kuma ƙudurarsa a kansu duk yana tare da su akan wannan kuma wannan fa abu ne wanda yake sananne inda ba mutum yana son ya ilhadi ba kun lura da kyau ko abokananka sun tafi saudiya aikin hajji sun tafi aikin makka sai wani ya kira ka a waya ko kuma kana kai ka je aikin makka ka baro su ina sai wani ya kira ka kenan ko ai ga misalin zai fi ko kai kana can sai wani ya kira ka daga nan sai ka ji kana cewa wake tare da ni ba kake cewa waya ba eh sai ka ce ke tare da ni a ina jin ka ina jin ka ina tare da ke ina tare ba haka kake cewa ba eh ke gana ina ke gana ce wata kila gindin ka'aba shi kuma na yana gindin murhu yana jiran a gama kwashewa amma kana kiran shi kana cewa in ya bari bai tsaya gindin murhu bai karewa zai yi kullu da gidansu babu wani wanda zai tsaya mai cewar in an kwashe sai an samu shi ana <laughs> fata mun gane wannan da ke ko saboda haka kake cewa ke tare da ni alhalin kai kana can gindin kaba shi yana nan gindin murhu kuma fahimci wannan da kyau ko sai ka je ce a ah, ina jin ka ina jin ka ina jin ka ai wani ne ke tare da kai wani ne ke tare da kai haka kuma za ka ji shugabanni suna cewa ɗaya ƙasar da yake shugabanci tana gabashin duniya ɗaya ƙasar da yake shugabanci tana yammacin duniya amma sai ka je yana muna tare da ku kun yi shiru sai ka yan jaridu suna karanta ai wane yayi kai kaza kaza ya ce muna tare da su bayan kuma shi yana gabashin duniya shi kuma yana yammacin duniya na fata mun fahimci wannan da kyau abubuwa ne ga sunan wadih filla filla dake dake hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq <laughs> ina ba ta mun gano wannan saboda haka wani mutum ya ce ubangiji Allah madaukakin sarki yana ko ina wannan wata mummunar akida yake so ya cusa cikin mutane kuma babu cin karo tsakanin ayoyin da suka nuna ubangiji Allah madaukakin sarki yana ina yana sama da ayoyin da suke kuma nuna cewa Allah ta'ala yana kusa da bayinsa wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid wai zasu alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awati da'i idza da'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu matafiya fa suna tafiya bayan bayan wata ya raba ya ki irin 14 15 din nan kaza suna kai kaga wata ne yana tare da mu har asuba wata ne yana tare da mu har asuba bayan shi wata yana ina su kuma fa kun ce yana sama wannan ko dai sama dai ma alaka kenan sama gare su kun da wannan amma sai su yana tare da su da me kenan hasken sa kenan walillahi al a'la duk muna wannan muna faɗan wannan dan ka san da ubangiji Allah madaukin sarki yace yana ko ina babu cin karo da ayan da suke nuna cewar yana ina yana kusa da bayansa yana tare da su ina fatan mun gane wannan shi yasa shekul islam ya kawo wannan ayar ce la tahzan inna allaha ma'ana annabi sai da aminta Allah tabbata gare yake fada ma sai na abubakar yake ce da shi la tahzan kar ka ji tsoro inna allaha ma'ana Allah yana tare da mu inna allaha ma'ana Allah yana tare da mu kaga wannan ita ake kira ma'iya khassa yana tare da bayan shi na kwarai da taimakon shi da agajinsa da kulawa ta musamman da yake su a wannan kogon da suke ciki fa haka nan yace innani ma'akuma asma'u wa ara innani ma'akuma lalle ni ina tare da ku asma'u wa'ara ina ji kuma ina gani wannan ya sa. da fir'aun da ya dirkaki mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam har ya zamana jama'un biyu sun ga juna mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam sun jiyo sun ga mutanen fir'auna mutanen fir'auna sun ga mutanen annabi Musa alayhi salatu wasalam falamma tara menene falamma tara al-jam'ani ko qala ashabu Musa inna la mudrakuna sai mutanen Musa suka ce ai an riske mu dan me gaba tsini baya zaki gaba kura baya damusa gaba baharun nil ne baya kuma fir'auna ne su kuma suna tsakiya sai suka ce an riga an riske mu don sun san babu yadda za su finjima cikin teku babu yadda za a kuma su dawo baya sai annan musa ya ce mai ƙala kalla inna ma iya rabbi sai hadi ina tare da ubangiji na zai sanya mun mafita daman ya ce inna ni kuma asma'u wa'ara fa'awhaina ila musa an nadrib bi asaka al-bahr فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومعه أجمعين innani ma'akum asma'u kaga wannan ma'iya ce khassa yana tare da su da jinsa da ganinsa da taimakonsa da agajinsa dan da yana tare da su da zatinsa ne da bai ce asma'u wa araba da ya zama hashu kenan kuma dan duk mutumin da yake tare walillahi al-masal ala duk mutumin da yake tare kuma yace ina jin ka to me kenan yake nufi zai dan abin nan naka kenan shi zaka ga ayoyin da muka ambata jiya jiya ko shekaran jiya Allahu ladhi خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما كاجا بيتي ذاتا با احاط بكل شيء علما وسع ربي كل شيء علما وسع ربنا كل شيء علما وسع كل شيء علما علما علما علما هنا تميز ba ذاتا با دان دا dan سنه دا zatin sa ne da ya ce zatan amma yake da ilimi ne sai ya ilman wannan fa waɗansu ne suka kwanci suka ƙyanƙyashi a aƙidar ta Allah ta'ala yana ko ina shi sai ga malamai suna ta faɗa in ba haka ba zamanin haɓe duk babu wannan magana cewar Allah ta'ala yana koina ina wannan baya buƙatar dalili kun lura da kyau baya buƙatar dalili dan shi karan kanshi ba kafin ya karanta dalilin ana ɗaga hannu yi addu'a ai daga baya ya samu dalilin amma tun farko ɗaga hannu yake yi yake yin addu'a kun yi shuru yau daga hannu yake yake yin addu'a al'amuran da ike yi da suke nuna ubangiji Allah madaukakin sarki yana sama abubuwa ne masu tarin yawa kun gane wannan da kyau ku Allah ta'ala ya mana gamdakatar inna Allah ma ta taqaw Allah ta'ala yana tare da dukkan waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu wallazina hum musinun waɗanda yake su ɗinnan su ne masu kyautatawa wasbiru ku yi haƙuri inna Allah ma sabirin Allah yana tare da masu haƙuri kan min fi'atin da yawa an samu tawaga ƙalilatin wacce take kaɗan da za a yi mata kallon ba ta wuce cikin cokali ba galabat sai ga tarin jayi fi'atan tawaga kasiratan mai tarin yawa wannan fa bi izinin la da izinin Allah mutum nawa ne suka fita yakin badar daga cikin mummunai mutum nawa ne suka fito daga cikin kafirai sun fi ninka su kafirai sun ninka musulmai fa kun da ke ko wannan yaƙi tsakanin jaluta da ƙaluta adadi nawa aka fito da shi da aka fito da su ɗin kuma mutum nawa ne suka sha ruwa mutum nawa ne ba su sha ba kun da wannan da ke ko amma gaba ɗaya da taimakon Allah ta'ala sai aka yi nasara a kansu Allah ta'ala ya zai yi nema na ya ce fahazamuhun bi idinillah ba katala dawudu jalut wallahu ma'a sabirin Allah ta'ala yana tare da masu haƙuri subhanahu wa ta'ala to kaga wannan ma'iyya ma'iyya ce tarayya ce guda biyu akwai ma'iyya khasa tarayya ta musamman da ubangiji Allah madaukin sarki yake da ita da dukkanin bayan shi na kwarai yana tare da su zai agaza musu zai ba su nasara zai ba su mafita kun da wannan da ke ko ma'iyya amma yana tare da bayan su baki daya yana ganin su yana hukunci akan abin da suka aikata yana jin su da ilmin sa da kuma da kuma na subhanahu wataala wa qawlu man asdaq min Allah hadisa wa man asdaq min Allah qila wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقول وكلم الله موسى تكليما منهم من كلم الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب طور الأيمن وقربناه نجيا وقول وإذ نادى ربك موسى موسى أن ائت القوم الظالمين وناداهما ربهما ألم أنهكما أن تلكما شجرة وقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك من قال الله من قبل وتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقولوا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر, أكثر الذي هم فيه يختلفون Kaji ayoyin wasu suna daga wasu fita kai ka ce da ayoyin da shekul islam ibn taymiya yake rubutawa da wanne yake rubutawa da baki da sa da waɗanda suke zuwa bakin kai ka ce waɗanne ne suke riga fita waɗannan ayoyin fa ya jero su ne don ya tabbatar da ubangiji Allah madaukin sarki yana magana don akwai lokacin da wasu ga suka ce Allah baya magana kun da kyau ko anan tamsirin banafa da wani ya yi da aka sa a ɗaya daga cikin kafafen yada labaru cewa i da ya yana maganar ubangiji allah maɗaukin sarki ya yi magana da wa da musa alaihi wasalam wai allah ya halicci magana fai ya sanya ta a bishiya sai bishiyar ta yi magana wa da annan musa alaihi wasalam to yanzu kenan bishiyar ita ta ce ana rabbuka fakhla na alaika innaka bil wadi muqaddas tuwa kun yi shiru bishiya ce ta faɗa ya faɗi wannan magana mana ya ce ce ta ce ana rabbuk fakhla na alaika innaka bil wadi tuwa aya ce bishiya ce ta ce wa anakhtartuka fastami lima yuha إنني أنا الله la ilaha illa ana فعبدني wa الصلاة لذكري li جب in ji bishiyar ya faɗi كل mana وانا lura da wannan da kyau ko abin da hatsarin gaske sai ka ji mutum ya ce wai Allah baya magana to tun da ya ce Allah baya magana dole ya bankare waɗancan ayoyin duk bankare sun ne da yake kakama musu waɗancan ma'anonin sai ya ce wai ai ya ce ta magana da annan musa alaihi salatu wasalam muka ce bishiyar ce ta ce ana rabbuka bishiyar ce ta ce faka la'ana alaika innaka bil wadi muka ta satuwa bishiyar ce ta ce wa fasta fastami'i lima yuha ni ana allahu la ilaha illa ana in ji bishiyar itin e, da ya ce bishiyar ce ta magana da shi to kenan bishiyar ce ta ce haka eh dole ne a tashi a karantar da mutane tsaftataccen tauhidi tataccen tauhidi sai su ce kara a karantar da tauhidi amma kuma sai su zauna gefe su ta barna sai su je a tafi da awa amma kada a yi magana kan tauhidi to me kenan za a je a yi ba amfanin fitar kenan ana sallam ya ɗaya ɗauki tsawon shekara goma yana karantar da mutane tauhidi tukunna a shekara ta sha ɗaya da ta sha biyu da ta sha uku ne sallah aka fara aka hijira aka koma madina aka shekara goma aka wajabta zakka da azumi da hajji da sauran tafasil na ibadat sannan ka zo ka ce a tafi dawa kuma kana yi magana tauhidi wasu suka ɗauka wai tauhidi shi ke raba kan mutane bayan kuma shi ke kan mutane ɗaya kenan sannan na biyu wai mai yi zafi ne akan aƙidan nan da ba ka so ya magana kan aƙida ba ka yi da aƙida ka ba ne in dai ka yi da aƙida ka ai magana mana iya ka ce a baje kolin dalili kai ka ce Allah yana magana ba da baki ba kullu da kyau ko muka ce ka zama da shi dutse kenan imana eh don ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ya san dutse a maka yana mai sallama kuma da baki yake yi kamar da shi ku tutirin da binu kenan da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kamar da hadisi yake cikin bukhari yana yi hudu ba akan ku tutiran da binu da wata baiwar Allah ta sa aka yi mumbari ya hau kan mumbarin sai ku tattaran da binin ya mai ya yi kuka da me yayi eh da baki a wai shi ya ce Allah yana magana ba da baki ba ne don kada ya ce Allah yana magana da baki ya zama ya kamanta shi da halittarsa na farko dai ma dai wa ya ce mashi da baki ne har yanzu bai gane mai ahalari yake nufi ba da ahalari ce eh, wai ya kifu inda amurki ya tsaya inda aka umarce shi inda aka umarce shi ne yadda Allah yana magana iya na aka umarce shi amma ya ce ba da harshe ba ya ce ba da baki ba to akwai tambayoyin da zai amsa tambaya ta farko Allah ta'ala yana cewa su mastawa ila sama'i fasawahunna wa hiya dukhanun fa qala laha walil ardi itiya taw'an aw karan qalata sai sama da ƙasa suka ce me ataina qa'iin da me suka faɗa da baki suka faɗa amma sun ce a taina ta'ina in ka ce yana sun Allah yana magana ba da baki ba yanzu ka gama ta shi da mai kenan Allah ta'ala ya ce tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi komai yana ma Allah tasbihi eh walakin la tafqahuna tasbihahum ba kwa gane tasbihin amma shi yana gane subhanahu wataala shi ya san tasbihi kenan waya tana tasbihi da me take yi shi abin kenan da ake bukata in ka ce Allah yana magana ba da baki ba yanzu ka kamanta shi ba da abubuwa kenan Ka ga wai yana gudu wani abu ne sai ya ma abin da ya fi wancan zurfi in yana ganin wancan yana da zurfi kuma wani abu bai kai shi ga kore cewar Allah ta'ala yana magana ba sai da ya kamanta shi da halitta sai da yi a tashbihi tukunna kun lura da wannan sannan sai ya kore ta yadda duk wanda ka ce mai shi Allah yana magana babu wani wanda zai tambaye ka ya ce da baki eh kun yi shiru ba wanda zai tambaya amma duk wanda ka ce mai Allah yana magana ba da baki ba sai kai mai bayanin da mi kwarai kuwa duk wanda yi ma fasara ya ce Allah yana magana ba da baki ba ya ka ce da mi to ayyansu shi ya janyo ta amma duk wanda ka ce mishi Allah yana magana ba wanda zai ce da kai da ni kun lura da bambanci ko in dai ka ce Allah yana magana ba wanda zai ce da kai da ni amma in dai ka ce baya magana to sai ya ce da me sai ya tambaye ka to da me in ka ce baya magana da baki to fa yanzu kuma sai ya tambaye ka da me yake magana dan Allah ta'ala ce al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakasibuna za a rufe bakin za su yi magana da mi a yau ma na kasu ma'ala afuwa wato limu na aidihim hannayensu su yi magana da me za su yi magana kawai sallamawa za ka yi in ka koma kana ta fayu kana ce baya magana da kaza baya magana da harshe baya magana da baki baya magana da kaza za ka je kai ganka mahallaka Allah ta'ala ya sauwake ɗaya kenan sai kuma ka ta an ce Allah yana magana ba da harafi ba kun yi shiru Allah ta'ala ya ce wa man asdaqu minallahi hadisa babu wanda ya kai Allah gaskiyar labari subhanahu wa ta'ala wa man asdaqu minallahi qila qilan masdari ne kal qaul kamar da kake cewa al qawlu qala yaqulu qawlan hakan na ake cewa qala yaqulu qilan wa qilihi ya rabbi kun gane ko fi ghairil wa qawluhu ya rabbi kenan wa man asdaqu min Allah qila babu wanda yake Allah gaskiyar magana kullu ko babu wanda yake Allah gaskiyar magana ta biyu ta farko kuma gaskiyar labari wa iz qala Allah kuma tunan lokacin da ubangiji Allah madaukakin sarki yace ya Isa ibn Maryam wannan shine me kenan abinda Allah yace din ya Isa ibn Maryam ya kai Isa dan Maryam ya harfi ne ko ba harafi ba ne isa fa ibna fa maryam fa ga hurunan da yawa ga ya ga harfin madda ga ainu ga ya'un ga sinun ga alfin makasura ga hamzatul wasuli ga ba'un ga nunun ga mimun ga ra'un ga ya'un ga mimun amma sai a ce Allah yana magana ba da harafi ba kun yi shiru to yanzu wani menene ne gashi na ana karantawa abdullahi dan mas'ud yake hadisi abdullahi dan mas'ud cewar duk wanda ya karanta abin nan harafi daya qur'ani yana da lada nawa goma sai ce ban ce alif lam mim harfun ba alifun harfun lamun harfun mimun harfun kun ga ya nasanta cewar harafi ne amma sai wani ya zo ya ce kuma Allah yana magana ba da harafi ba Allah ya sauke daya na biyu wannan kiran akwai sauti ko babu sauti da inda ya kira ne to akwai sauti wa kallama Allah Musa taklima Allah ya magana da annabi Musa alaihi salatu wasallam hakikanin magana minhum wa tammat kalimatu rabbik jawabin ubangijinka zancen ubangijinka ya cika sidiqan cike da gaskiya wa adalan da adalci babu zalunci kenan wa kallama Allah Musa taklima Allah ta'ala yayi magana da annabi Musa hakikanin magana minhum daga cikin manzanin nan man kallama Allah akwai wanda Allah yayi magana da shi kenan ba dukkan su ne Allah ya magana da su ba akwai wanda yake sai dai Allah ya turo mala'ika zuwa gare su tilgar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah daga ciki akwai wanda Allah ya magana da shi kai tsaye ba tare da mala'ika tsakani ba ba tare da shamaki ba ba tare da shamaki ba shine ba tare da mala'ika a tsakani ba don karka ce ba tare da shamaki ba ma'ana cewar ya ga Allah maraukin sarki Walan ja ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu kuma ubangijinsa yayi magana da shi Walan ja ja'a Musa limiqatina lokacin da annabi Musa alaihi salatu wasalam ya je ma lokacin mu wa'adin mu wa kallamahu rabbuhu ubangijin sa yayi magana da shi wa nadainahu kuma mun kiraye shi shi wa kenan annabi Musa alaihi salatu wasalam min janibu turul ayman daga gefen dutse na dama wai daman wa daman dutsen ko dama annabi Musa din wa qarrabnahu kuma muka kusantar da shi muka kusanto da shi najiyan muka gana da shi kaga wana daina nahu mun kiraye shi kun ga kira kuma akwai mai kenan akwai sauti kenan wa izna da rabbuka musa kuma tuna lokacin da ubangijinka wa izna rabbuka musa tuna lokacin da ubangijinka ya kiraye musa ya ce da shi me ani itila qawma zalimin ga abin da kiran ya kunsa shi za a kiran wannan an almufassira ani itila qawma zalimin cewar ka je ma mutanen da suke azzalaman mutane ne waɗannan mutane ne qauma fir'aun ala yataqul wa nadahuma rabbuhuma kuma ubangijinsu ya kiraye su akwai sauki ko babu yace alam an anhakuma an tilku mashadar? shin ban hana ku ba ku kusanci waccan bishiyar wa qawlu wa yawma yunadihim kuma ambata musu ranar da Allah zai kiraye su faya sai ya ce da su ma za a jabtumul mursalin me kuka amsa ma manzannin eh yace falanas alanna alladhina falanas za a tambayi waɗanda aka tura musu kuma za a tambayi manzannin tambayar da za a yi ma mutane ma za a jabtumul mursalin me kuka amsa ma manzannin da aka turo muku da su wa yunadihim kuma tira ranar da Allah ta'ala zai kiraye su kunga akwai mai kenan akwai sauti kenan wani ahadu minal mashiriki na idan wani mutum guda daga cikin ista istajaraka yin nufaci ya so ya makwabtaka da kai ya so kawo maka ziyara fa'ajiru ka ba shi kariyar ka ba shi ziyarar ka je ka ba shi dama ya zo hatta ya sima'a kalamallah har ya ji maganar Allah watakila can inda yake baya jin maganar Allah ɗin ɗaya na biyu kuma watakila inda yake musuluncin ya je mashi a baibai kuma shi ya fi yawa da yawa akwai kiristocin da suke zuwa nan arewacin najeriya suke cewa yadda ake ba su labarin musulunci a kudu ba haka suka zo nan suka same shi ba kun lura da kyau ko ba haka suka same shi ba can ana nuna musu addini ne ta'addanci addini ne na kaza da suka shigo nan arewa sai zai abin ba haka ba ne kwata-kwata shattat akwai bambanci nesa ba kusa ba ta yadda akan yadda yake a can da kuma yadda suka zo suka sami su to kenan kai da kake musulmi sai zama na kana wakiltar addini yadda za ka fita gare su don duk wanda ba musulmi ba yana maka kallon duk abin da ka yi fa musulunci kun lura da kyau ko duk abin da ka yi musulunci saboda haka sai ɗabi'unka mu'amalarka zantuttukanka da komai ya zama suna wakilta musulunci ko da baka ce da shi yin musulunta yanzu ba ɗabi'aka da kake da shi kaza kaza na shi ya isa da sako har zuwa ka samu lokaci kuma ku fara tattauna kai mishi dawa dan da haka ne da'awar ta shiga yi amma kai ka zama dan kasuwa zalla kawai ba dan kasuwa sana'a ba to ai yanzu baka zama Jabir bin Abdullah ba kenan da yake dan kasuwa ne yana kawo kaya daga Madina zuwa Makka ya kawo sannan ya siya daga nan ya koma haga zama dan jaura kenan ko haka yake yi fatauci yake yi ya haɗu da manzan Allah sallam ya musulunta kamar yadda ya kawo kaya madina makka ya sai kaya koma haka ya karɓi musulunci ya tafi da shi ya zo kuma ya shigar da musulunci a can suna cikin waɗanda suka tarbi manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kun lura da ke ko amma sai ya ga mutum ya je kasuwanci kawai in ya ga ba sa sallah shi ma sai ya ki ka je yana kudu ta arna ce arewa sai mai sallah kaji ya ce wayo yana kudu watan shi shida baya sallah suna laba ya zama arne kawai wai suna laba ba ruwan shi da sallah Allah ta'ala ya sauwake to amma ya za a yi kace ka shiga wurin to da ka je wurin su ka daina sallah to me kenan kai yi an karu ko an ragu an ragu kenan wannan ba zai sa su musulunta ba kenan kun lura da ke ko kamar yadda suna buga galangu a cocin cocinsu su kuma suka dauki bandire suna bugawa a masallaci to me bambanci kenan ya za a yi bakir zanci ya zo can ɗin da ya baro bujutala ake yi nan ɗin da ya zo kuma ita ga ana kadawa a tamfaci ana sai da ita a kano naira dubu ana sai da ita a mina naira dubu me na ga sai kayi kuɗi daga mina kayi tafiya ta kanasta kano ka je san kaso eh inda ba kana son zuwa kuma yawan buɗe ido ba kullura da kyau ko to wannan abubuwan yana da kyau a fahimce su da yawa zai ga kirista yana ganin abin da ake a coci shi yake a nan wuraren saboda haka me zai baro kirsanci kuma ya zo nan Allah ta'ala ya sauke saboda wani yana tasiri sosai da sosai idan mutum da ba musulmi ba ya zo wurinka ka nuna mashi musulunci sosai da sosai hatta ya sama'a kalam Allah har ya ji maganar Allah ashe Allah yana magana kenan wa qad kana fariqun minhum kuma Allah ta'ala yake cewa an samu tawaga daga cikinsu su suwa kenan yahudawa yasma'una kalam Allah suna jin maganar Allah thumma yuharrifunahu sannan sai su canza ta yaushe min ba'adi ma aqaluhu bayan sun gane sun fahimta kasa in malami ya lalace to shedan ma ban bayan shi yake yi watulu alaymina ba allazi atina wa ayatina فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تعمل عليه أو تتركه يلحف حكيك ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ثم يحرفونه من بعد ما قالوا سنة سيسا تنذا باين سنغاني وهم يعلمون سنة سنين isa Allah ta'ala ya ce afatatma'una an yu'minu lakum wa kana minhum a taura magana Allah ce lura da kyau injila magana Allah ce zabura ƙur'ani duk magana Allah ne ba halitta Allah wa kalamu malikina kace ba magana ba halitta Allah zancen Allah ne subhanahu wataala yuriduna an yubajjilu ku da ake ciro maganganu fa yi baddilu kalaman la so suke su canza zancen Allah qul kace da su lan tattabi'una kar ku sake ku bi mu ba za ku sake bin mu ba kadhalikum qala Allah min qablu kadhalikum hakan nan qala Allah min qablu Allah ya faɗa tintini kaga bai ce khalaqa Allah min qablu ba dan magana Allah ba halitta Allah ba ce ba halitta ba ce sai ya ce kadhalikum qala Allah min qablu haka Allah ta'ala ya faɗa watulu ma uhiya ilaika ka karanta duk abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ka min kitabi rabbik na abin da ya shafi littafin ubangijinka la mubaddila li kalimati babu wanda ya isa ya canza zancen Allah subhanahu wa ta'ala wa qawlu da faɗinsa da ya ce inna hadhal qur'an lalle wannan alqur'ani din ya qussu ala bani isra'il yana kissanta yana zayyanewa yana bayani filla filla daki daki ga banu isra'ilawa aksar allazi hum fihi telefon mafi yawan abin da suke sabani a karan kanshi maka ce banu isra'ilawa ya shafi yahudu da nasara su karan kansu yahuda nasara mishin da musulmi sun yi sabani akan annabi isa alaihi wasalam wai Allah ne ko dan Allah ne ko na uku Allah ne da ƙur'ani ya zofa sai ya ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga ya kisanta yayi bayani filla filla akan abin da suke magana akan shi kun lura da wannan da kyau ko ina ganin zamu dasa aya anan saboda darasin gobe in maka shige shi sai kuma mu shiga taskar gidan annabta dan ku lura tun da muka fara karatun nan shekul islam ibn taymiya bai ce manzan Allah ya ce ba eh to don ka fahimci ba ɗan tatsi ne ba ne ba ɗan ƙala ƙato ba ne sai wa da fasali mai zaman kan shi don ya koro maka kuma hadisai masu zaman kansu yadda Allah ta'ala ya tabbata a can haka manzan Allah sallallahu ta'ala ya salama ya zayyane su kuma sai ka fahimci wannan ita ce tun daga al'arshi haka kuma yake har zuwa gidan annabta subhanakallahumma bihamdik ashhadu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik